ni da Aminu. Assalamu alaikum kowa da kowa. Uh, Aminu Jetan. Na san mutane da yawa za su yi mamaki na kira sunan Aminu Jetan. Um, uh, alal haƙiƙa Aminu Jetan mutane za su yi mamakin abin da zan faɗa a kan shi. ni da Aminu je town ba mu san juna ba ba mu taba haduwa ba ba mu taba magana a waya ba ba mu taba samun wata matsala ba komi ta ba mu taba samu ba abu wata ma'amala da Allah ya taba haɗa ni da shi face to face muka taba yi haduwanmu da shi on media ne nake ganin shi shi ma yake gani na amma ban sani ba ba mamaki mun haɗa wurare na taron abubuwa watakila da shi amma shi ya san ni a lokacin ni ban san shi ba shi ne wannan shi ne dalilin umar abaisin ma lokacin da ya fito matsalata da matata na farko ya faɗi abubuwan da ba shi da masaniya a kai ban ce komai ba aka dawo na biyu ya faɗi abubuwa marasu daɗi a kaina da mahaifiyata ah, shi ne abin da ya fi ɓata min rai amma na tsaya na tunani ina so in tuna menene nai nai masa sai na ga cewa babu ma wani abu da na taɓa yi masa sai na barwa Allah so duk abin da mutum ya aikata ni ma ina yin kuskure in roƙi Allah ya yafe min ko kuma abokin sana'a in na yi ba daidai ba ina iya ce masa eh na gane ba daidai ba a yi haƙuri kuma aminu ya gane cewa cin mutuncin da ya yi da zage-zagen da ya yi duka bai daidai ba ya fahimci ya yi kuskure kuma ya fahimta kuma ya nemi kuma ya wuce da haka na yafe maka har duniya ta nade haka zalika wanda suke a ran baki na ma suke ci min albasa na arbakinsu sun yafe maka ina roƙon duk wanda yake amfani da wannan yanar gizon ya zama na cewa abin da zai rika dorawa ya kasance alkhairi ne a maimakon shari bahaushe ya ce idan rai ya ɓaci hankali ke dawo da shi so wasu lokutan idan aka ce maka mutum ya tara damuwa damuwa damuwa da yawa abubuwan da na fito na farfaɗe su shekaran su goma sha biyu zuwa sha uku ban faɗa wa kowa ba ban faɗa wa kowa ba kuma ban fito duniya na faɗa ba har sai da tura ta kai bango na ga zan iya kwanciya yanzu gobe ba lallai a tashi da ni ba saboda damuwa da haka akwai iyayen gidana da kuma abokaina masu wanda ba 'yan cikin 'yan fim ba sun yi matukar ƙoƙari wajen controlling dina amma da yadda na ɗauko abubuwan da na ɗauko nasu har sai na dire su kuma ba abubuwa ba ne masu na alkhairi gaskiya wasu lokutan na ba cikakken hankali ba ne da ni idan raina ya ɓaci gaskiya amma kuma an yi ƙoƙari an shawo kaina kuma da na ga wayoyin wasu a abokan nawa akwai waɗanda na ɗauka akwai wanda ban miss call na gani akwai waɗanda na ga text ɗinsu na reply maza da mata har da sababbin mutane da ban san su a rayuwata ba sun kira ni wasu na ɗauka wasu na har yanzu ma dai ban wasu ma ban duba saƙonsu ba ah, amma duka na gani da wanda ma ban gani ba na gode muku Allah ya saka muku da alkhairi kuma an nuna min cewa har yanzu ina da abinci a cikin harkar kuma ina da masoya na gode Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya huci zuciyar kowa ba abin da fushi baya sawa kowa ya sani kuma kowane dan adam yana da yadda Allah ya yi shi kamar yadda Allah ya halicco ya aiko annabawa akwai masu fishi akwai wanda suka sa ma suka roƙi Allah ya juya duniya su ma mutanen su suka halaka saboda ba Allah bai yi su duka iri ɗaya ba to haka mu ma 'yan adam Allah bai yi mu iri ɗaya ba don haka akwai mutane irin su a ab kwacan shi ma ubangidana ne kuma wanda ya shiga cikin al'amarin nan sosai tun kafin ma wannan abin ya faru yana shiga cikin lamari na yana bani shawarwari ahmad musa senior man shi ma ya kira ni ali nuhu ibrahim tambari uh, kai ga sunan dai na ce zan kira suna suna da yawa maza da mata kuma irin su Rashida Adamu Alhaji ta Fatini Jar Riyas kun nuna min cewa yan halaka ne ku kuma kun nuna kun sa duniya ta fahimci cewa e, abin da na faɗa gaskiya ne don watakila da ba ku yi magana ba za ku abar wasu a cikin duhu wallahi la'azimu shekaran abin nan sha wajen biyu zuwa sha uku zuwa sha biyar ba ni da niyyar fitowa in faɗi waɗannan maganganu duka abin da na faɗa amma dai tura ne ta kai bango ta ɗauro kawai na fito na yi waɗannan maganganu saboda mutane a cikin kashi ɗari idan hamsin sun yadda duk da na fito ne wannan manganin na san hamsin za su fahimci cewa wannan yaron an takura shi da yawa a wannan masana'antar da kuma abubuwa gida ba daɗi masana'anta da abokanan sana'a babu daɗi ban jin daɗin su midiya shi ma babu daɗi so yawan da Hau mutum zai iya rayuwa irin wannan yanayin ma yanzu alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi ko a yanzu na ce na daina fim na ci riba eh da na ce zan daina fim ba wai dan wannan abun bane kawai na da na da a wannan dalilai da yawa wanda watakila wata rana za ku ji su dai ba yanzu ba amma mutanen da suka yi bani shawarwari da waɗanda suka ji haushi na kan abin da na faɗa da waɗanda suka yaba abin da na faɗa duka kowa da kowa ya haƙuri eh, kowa ya haƙuri ubangiji allah ya ba mu ikon kontrolin din zuciyar mu a duk lokacin da fushi ya same mu na gode na gode na gode na ah, um, abokan sana'a ta duk na ga post din kowa da kowa da wanda suka yi da wanda ba su yi din na gani amma ina mu da mu haɗa kanmu mu daina bari sai mun mutu kaɗai za mu haɗa za mu je mai zumunci mu daina bari sai aure ya zo za mu je mu sha mai dina mu sha rawa wurare da dama na addini ya kamata a rika jin bakin mu a rika ganin mu muna zuwa idan dan kai dan tijjaniya ne in ana abubuwan a addini a ganka in dan ahlus sunna ne in ana ya rika ganin mu zai rage mana waɗannan abubuwan da mutane ke faɗa a kanmu idan daddawa da wari bahaushe ya ce a idan bera da sata daddawa da wari na gode lagos mun haɗu da abubuwan ja ba su da tiket yanzu dai sha allah ya kawo mu a airport din lagos mun haɗu da abubuwan ja ba su da tiket amma idan zan kira AA ranar insha Allah za a samu jirgin karfe hudu gobe wai sa wata shiga ana shiga wai su bari ka gani zan kira shi ai ero kuka sai bintu ukun da muka samu muka ce sanan dakata a shi iso Legas. Gama a garin Legas muna jiran kayayyakinmu mu ɗauka mu tafi masaukinmu kwanta gobe kuma da yardan Allah mu sake tasowa mu shigo garin jihar Kano inda rai da lafiya a ci gaba da mana yau yawwa kayan mu mutanen Ghana muna kuma godiya da abin da kuka mana mutanen Najeriya ga mana mun zo a ah, su ma muna godiya da wanda suka yi mun addu'a kan da akan abin da ya ke faruwa Allah ya saka muku kowa kowa mun shi ko mun ga abin da ya faru Sani mai inkiya da Husainu Tsurku dan gidan Asaba mai kosai wanda yake zama a Libya yanzu haka wanda yake yawan kiran mutane da fasikai Husainu muna challenge ɗinka kai ma kanka fasiki ne domin mun ji a majiya mai ƙarfi kuma binciken mu ya kai har mahaifar mahaifarka inda ka taso kai cikakken ɗan luwaɗi ne idan kuma ba haka ba to ka fito kai wa al'umma bayani kuma ina ganin inda kake zama ƙur'ane ne a bayan ka, sai ka ɗauko ka rantse da Allah ka ce kai ba fasiki ba ne. Duk wanda ya ƙara fitowa ce ma wani ɗan izala ne Allah ya isa tsakana da shi na tsani ƙungiyar izala. Bari dai in yi kamar ban ji ba tun da dai dama ƙarshe dai dole Allah ya tona wa munafiki asiri. wallahi to yau kuma muna ina kenan ba ka izala ba ka ɗariƙa to ba ka ban dai sani ba ko ka ni ɗin kai ma za ka koma Allah dai shirya wannan shi muke kira jakiya da kwan littafi sai ka zo ka tara littattafai a bayan ka wai kai wai a hakan malami mungun tafki ne kai ashe da kiki sai ka zo ni ban taba ganin mutum mai faɗa da mutattu ba ma sai kai wallahi da mutattu fa kake faɗa fa wai kai wai Dr. Husaini Dr. Husaini ina ha ba kai kuwa ha ba kai kuwa duk wani dan izala ko dan dariƙan da zai dogara da wannan akan cewa dan kungiyar su ne yana bata kan shi lokaci ne wallahi a bakin Dr. Husaini na fara jin cewa Ibn Taymiyyah ya mutu bai da mata kuma ana masa zargin luwaɗi kuna ta buɗe baki hayya hayya dan sunna ne waye waye kai da mujan kuwa waje ya zo dariƙa ya gama hayaniyansa ma shi kawai yana neman mafita ne ta ina dai sanu Dr. Hussein amma asalin daktan jakuna ne shine kawai ka zo ka ta faɗa da mutattu na rantsi da Allah duk randa da ka kuskura ka riga mutuwa ko <laughs> muka fara posting ka ko <laughs> he wani waje bidiyon da ta gona da iri ti yaron da ya suke ƙara zagina ko yarinya ta zo ta ƙara zagina to ku saurari bidiyon da zai fito na gaba wannan shine abin da nake ga muku Dr. Dakiki ubanka ya ci uwatar uwarka Dr. Dakiki ɗan jahannama na biyu kenan na rantse ma da Allah in kana neman dan jahannama na biyu to ga dan jahannama na biyu wannan yaran arne ne ba asa an hira da babarsa na sa an yi hira da babarsa wallahi abin da isa ka ga ba zan ɗora hoton babarka ba shi ya saka ba na ɗora hoton tsofaffi a rayuwana kuma hoton babarka ba abin da babarka ta min dan na sa an min hira da an yi hira da ita ta ce lokacin da ka fara wayannan abubuwa ka fara ci mata mutunci a social media wani yaron ta yazo ya gaya mata ta ce ka bari ka ce ba za ka bari ba tun wannan lokacin ta ce ma Allah ya isa tsakaninka da ita kuma zan saka wannan voice in Allah ya yarda to ka dube shi sai ka ce wai wai shi wani nagari ne ba ya kamata a ce a sa wannan a matsayin doka a ba su Qur'ani su yi rantsuwa akan cewa ba su taɓa sanin ɗa namiji ba. Ƙwaran magana da ta fito cewa wannan yaron ɗan ba zata ne, wannan yaron dama ya zo ya dilmiyar da mutane ne. Tsinanne ne arne ne, wallahi arne ne, wannan yaron ɗan jihar nama ne, wallahi wannan yaron arne ne. In dai mutu akan wannan ƙadiyar bai je ya shiga musulunci ba wallahi arne ne. Typical arne ne kuma wallahi zai shiga wuta. ‘Yan ɗarika 'yan izala 'yan salafiya 'yan shi'a 'yan ashabul kafi barin haska muku abin da ku sani ba game da wannan kafirin yaron wannan arna wanda ya ɗebo da zafi bakinsa mutuwa yawa kaka ce yawwa kai dari ɗarika ne bari ka ji abin da ya faɗa a ku idan ka zo wucewa ta kabarin kirista kafiri kenan ko 'yan ɗariku mushirikai 'yan bid'a to kai musu bishara da wuta eh su 'yan wuta ne sai ka ce wutar ta babansa ne in kai dan izala ne bari ka ji kai kuma abin da ya faɗa kai ma a kan ku ibn taymiya an zarge shi da duwatsu shi sa bai aure ba har ya mutu a haka magana ce ta masu ilimi kuma ni haddi na ga inda na jefa shi kan wani gara ko kazani ko karnin kansa su fito su ce za mu magana da su ita ce magana ta ta ƙarshe akan wani ibini taimiya ko wasu ɗalibansa. To idan kai dan shi'a ne ma ga abin da kai ma ya faɗa a kan ku. Wato hash zazzaki zazzaki zindiki ɗan iska shi ma yana faɗa wannan magana wanda shi ne dai shugabansu a Najeriya da makamantansu duk gashi ne yanzu sun daina takiya amma ku jahilai da kai kuna nan ko kuna goyon bayan wani a wai wai ai musu adalci an ƙi ai musu adalci to gwanda su ciko ciki, kuma cikon mu maza kai dai fasiki kai dai kake son cikon kenan to me ake ai duniya ta zama artificial ba muna to wai wannan kafirin dabba kare dan jahannama wannan arnan wannan arnan wannan fasikin shi shine zai koyar ma da musulunci na rantse da Allah in ku daina sauraron wannan mutumin ba shi fa neman suna fito yi social media ku tambayi Sheikh Rabiu Alkanawi zai gaya muku neman suna fito yi social media mugun kafiri ne arne ne ya fata da mamansa ba sa magana tare da mamansa yanzu haka bakin ne ce DC ya kamata ku shafi kan bawan Allah nan sakamakon ya raina tsofaffi saboda ba malamansa bane to wannan dan shegiyan mai bakin jaba mai hancin biri idan bai wannan abun ba ba ya ku tautume shi ba unguwansu fa da kuke gani fa rayuwar dabbobi suke a unguwansu wannan makocin yana gaba da wancan wannan yana gaba da wancan da na duba unguwarsu na estimating gidaje wallahi ba su wuce biyar ba amma masallatai goma na irga unguwansu masallatin jimma uku tsabagen raba kai tsabagen jahilci to in bai zagi tsofaffi ba wannan ba ya ku tume shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce a daraja furfura ko ta uban wane ne amma bari ka ga yadda yawo wannan bawan Allah saboda ya ci mai mutunci kuma wannan bawan Allah ya haifi babansa ba garin gani ni ma da nake kama cikin waɗannan bayan Allah a ƙarya ne wallahi to yanzu ka duba saboda ya ci mai mutunci kadai ya ɗauko hotonsa ya saka a cikin wannan abun kuma wannan mutumin ya haife ka ya haifi babanka babanka ma bai yi rayuwa da shi ba amma ka ɗauko hotonsa saboda ka ci mai mutunci yan ka 'yan shi'a da 'yan ashabul kafi idan kuna da haɗin kai Allah ya tsine mu duk ɗan shegen da ya ɗauko hoton malamin ku ko kuma hoton babanku ya kafe ya zage shi ku ɗauko wanda ya fi ji da shi ya fi daraja shi ku kafe ku yi fata-fata da gindin babarsa idan ƙasar dan uwarta za ta tashi ta tashi dole in kuka rama dole jami'an tsaro za su shiga ciki wannan iskancin da ake cima furfura mutunci zai ragu rashin haɗin kai na biyu shine ɗan uwanku zai zauna ya bidiyo ba kwa sharing ba kwa pushing din shi yanda zai tafi viral in ba don haka ba da tuna hukuma ta shiga cikin wannan abun ta yi maganin iri irin wayannan masu zauna a zama a rural area kazaman nan wayannan yan dattin sai wannan dan neman sunan kazami dabba kare ai kai ka ce za ka iya ai mu je zubawa da ni da kai mana ko ni ko kai dan gusun uwarka ko kafarka ta kai ka mana ana azumi amma ba kwa duba darajar azumin nan kullum kullum damuwan ku ɗauko hoton bayan Allah ko kuma bidiyon bayan Allah da suka yi akan musulunci na ci gaba kai baka yi koyawa mutum alwala ba mutum yayi abu na ci gaba wa musulmai ku fito da shi ku nuna kuskuren mutum ku kuskurantar da mutum ko da a ce mutum yayi yayi daidai kuskurantar da mutum saboda tsabagen neman suna neman followers jahilai dabbobi wallahi ni wa in antun udina muga shege ka fasa kai in banda sunnar annabi tana taka mana burki kai dan iyayen kan bane sunnar annabi tana taka mana burki kai ka isa kalle ni ma wai kace zaka taɓa wani su afirka rashin ji su waye in iska social media wani to me yasa ka daina ai da sai ka ci gaba ai ko ni ko kai ko mu ga wane ne zai gaji bidiyo talatin na niyya na maka wallahi sai na nuna wa duniya tsirararka sai na nuna wa duniya cewa kai bautar rana man aka biya ka zaka iya yi kai jahili ne kai karan wutan jahannama ne na rantse da Allah inda a ce ni ban zo musulmi ba da kai da wancan jahilin kafirin can na bauchi a ce wai hannun ku zan karbo musulunci na rantse da Allah gwaran mutu kafiri don gusun uwarku saboda gabaki ɗaya in dai ka san siffal kawarij kawarij kawai za a kira ku ku kawarij ne gabaki ɗaya duk wani da'awan ku na kawarij nan kai mai murna kana gani yana zagin wani gefe to kai ma dan izala ko kuma dan salafiyan bari ka ji abin da ya faɗa akan ibnu taymiya gashi bidiyo na ƙarshe akan ibini taimiya ɗalibansa sun zarge shi da luwaƙi kamar yadda za mu kawo daga bakin Ibn al Jauziya wanda ko dai giya yake sha ko ku kore shi ku ce ba ɗalibin Ibn ba ne wanda kuma ƙaryar duk wani bawabi ya kore ibini al Jauzi ya ce mishi ba ɗalibin Ibn ba ne ko bai fahimci ibini taimiya ba to an zarge shi da luwatsi wannan tahaddi ne wanda to a gurin wannan mai tafka da warwaran zaka karba addinin musulunci wanda bai zauna ya gama da iyayensa lafiya ba ma ballantana ya baka tarbiya wannan jahilin bakin jahili fitak shine zai zauna yana ce maka wai wani wani in yi abu zaka dauka kamar su suka kawo musuluncin shege mahaukaci musulunci na gidan ubanka ne ko na gidan uwarka ne ka isa ka cire wani musulunci ne jaki dabba kare wallahi baka isa ka cire wani musulunci ba sha sha sha mara